To ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya dai a jam'iyyar nan ta APC watakan AA Zauda ya fito ya tauna asirin jam'iyyar APC dangane da abin da ya ta faɗi zaɓe ta da kuma wani sahihin abu ɗaya ta wanda ya fallasa da kuma dai masu sauran in ba za ku manta ba a yanzu haka dai ana jiran kotun ƙulle da ta ta bayyana wanda ya lashe zaɓe masu mu za mu so da ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa To ma hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zaran mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo ku rahotanni da dumin su masu ga cikakken rahoton To daga babban birnin tarayya Abuja dai Abdulsalamu Zaura wanda aka fi sani shi da AA Zaura wani jigon jam'iyyar APC ya yi zargin cewa Jam'iyyar su ta faɗi zaɓe ne a shekara ta 2023 a jihar Kano saboda canjin fasalin naira da shugaban ƙasa Ashwadu Bola Ahmed Tinubu wanda aka ce dai an yi da yake jawabi ga manema labarai a babban birnin tarayya Abuja Zaura ya ce tsananin wahalar da mutane suka shiga saboda ƙarancin kuɗi ya saka aka ƙauracewa jam'iyyar Dan takarar sanatan Kano ta tsakiya karkashin APC ya ce ba dan canjin kuɗi ba da jam'iyyar ta ci kujerar gwamna kuma ta kawo shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali. Sai dai ya ƙara da cewa kasancewar ta jam'iyya mai mulki dole akwai abubuwan da ba za ka yi wa mutane ba idan kana fuskantar lokacin zaɓe misali shine canza fasalin naira da CBN ta yi kasa da makonni uku da zaɓe mun ga yadda mutane ke kwana waje don cirar kuɗi ko kwana a layin sayan fetur AA Zaura ya ce jam'iyyar adawa ta yi amfani da wannan dama wajen ƙara tusa tsanar APC a zukatan al'umma wanda kuma ta yi tasiri a zaben shekara ta uku. a mazaɓar da na tsaya takara tsawon shekaru biyu babu wanda ya nuna APC da yatsa kowa ya nuna goyon bayansa amma ana canjin kuɗin komai ya canza a cewar jigon jam'iyyar wanda ya tabbatar da cewa wahala ce ta tilasta wa jama'a zaɓar jam'iyyar adawa da tunanin fita daga kangin azabar da suke ciki ya tabbatar da cewa dai ba da haka ba da fa ba a wannan zance ake yi ba sai dai ya ƙara cewa kuma wannan rigima ne da take kasancewa tsakanin gwamnan Kano tsakanin Abba Kabir Yusuf da kuma Dakta Nasiru Yusuf Gawuna ya ce abu ne wanda dai ba su da abin da za su ci sai dai kawai alkali na kotun koli shine wanda zai raba wannan gardama da dai an tabbatar da cewa dai a halin yanzu komai ka iya faruwa to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wataala sa mu ji alkhairi mu kuma ga alkhairi ma ran mu an nemo ka muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muka samo shi daga gidan jaridan nan na Allegit amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin kan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a koda shi da zarar mun daura su ma ran mu mun gode